kika kwaso domin ba zai taba kai ki ga cin riba ba me ya riba ki ga idan na fita yau a ce mijinki a matsayina na mijinki na fita ina neman matan banza wannan kuma kai ka sani so nawa kake min alkawari kuma kake cikawa don haka ni ba ruwana idan a nan zaka kwanta ga guri in a falo zaka kwanta kuma ga sai ubanciya ta akan suke rayuwa akan suke rayuwar su auren ne wani yarinya sai na mata ni cikakken mara mutunci sai na nuna mata mugun hali na kuwa da ba da sani ba a cikin gidan amma Me zan kawo maka ne drinks zan fara kawo maka ko abu. Ba ni da bukatan komai a gare ki. Ba na bukatan ki kawo wani abu domin ba na bukatan cin komai naki. Bale in sha. me ya haka na gaya miki ba da bukata ba da bukata ki kamar yadda ba kya bukata na ki kyale ni mana ba na bukata ki zauna kusa da ni ana dole ne to ai ba zan nesanta kaina da kai ba saboda ni matar ka ce kuma addini bai haramta ba haka kika ce wallahi baka isa ba ka na ci to dan halakka fasa ni da ke abokina menene abin yi kwata-kwata na rasa abin yi abokina na akan idan ku abin ne ya faru kana ganin irin cin mutuncin da yarinya ne ta kama a matsayin ku na abokai da na kawo ku gidana ya dace da muku irin wannan wulakanci ko ban ci darajar wani abu ba zan ci darajar aure ba a matsayina na mijinta ta wulakanta ku gaskiya abin ya ishe domin tun da muka yi aure da yarinyar nan kusan wata ɗaya kenan na kawo ta gidana na rasa kwanciya hankali kamar a kai na aka fara wani auren ƙuruciya a kai na aka fara gaskiya aboki na abin da nake so yanzu kamun so nake ka bani shawara ko in ce ka dora ni akan hanya in ci gaba da mata rashin mutunci akan wanda ya fi na da haka ne to kai yanzu wannan irin mataki ka dauka haka ka gari tun farko da aka dora mana aure da yarinyar nan kusan sati ɗaya kusan watan ɗaya kenan da tarewa tunda na kawo ta cikin gidanmu na rasa kwanciyar hankali na rasa me kai kawo wannan tashin hankalin gaba ɗaya ni kwata-kwata na rasa ma yanzu yanda zan yi shi yasa na zo na same ka akan ko da wata shawara zaka bani ko wani hanya da zaka dura yanda da zai rinka mata rashin mutunci wanda zai fina wanda nake mata saboda ka lura yarinyar ka lura yarinyar nan duk abin da nake mata kowane hanya sai ta bisa ta rama ba ta ɗaga mu kafa a matsayin ta na wajen haka ne ainihin abin da yake ban mamaki ma abokina na ga wannan lokacin maza ne suke ba wa matansu wahala amma kai sai na ga matarka ita ce take baka wahala gaskiya akwai abin yi abokina dole mu nemi abin da za a yi domin ba zan bari yarinya na fata ci gaba da cin mutunci na ba fa tana taka ni yadda ranta yake so a kai na aka fara wannan auren ba zai yi ba amma ni abin da nake so da kai salamu alaikum abba eh bana gida na dan fita yanzu yanzu ora to bari na koma gida zan mata magana sai mu tawo to na gode lafiya ne ko da matsala abokina mahaifina ne ya kira na wai yanzu yanzu mu zo gida mu same shi ni da Aisha kuma abin da yake ma ƙara tayar min da hankali ce kan zai fara mata duka kuma ina tunanin ma gaskiya da matsala to ni abin da zan baka shawara a kai mata shedi kada ta sake ta fada in ta fada ka nuna zaka ƙara mata wani haka za a yi barin je abokina ba da sai mun yi wa ciya ciya ciya Allah taimaki ciya mu ina so in samu in je akwai mitin ɗin da zamu da wasu baƙi da suka zo daga indiya ina so je in sa ɗauko su daga hotel din da suka sauka sai su ƙara sunan ofis mu yi mitin din gaskiya ne hakan ma yana da kyau ya kamata ka hanzarta kai ka je don zama haka bai da kyau gwara ka hanzarta diyan da ake ciki dai za mu yi magana ne bari ciya ciya ciya la ciya <laughs> Lafiya na ga kuma tun ki a kumbura me ya miki ki? Yaya ne. Yaya? Wane yaya? Yaya mana. Ya kina nufi aisha aisha ka dala wai meye ne haka a'a ka bi ka takura wa rayuwata ka dame ni ka dame ni. a'a dole ne Ka ya meye ne da Allah ya za a ina mijinki tsakani da Allah ki dinga raba shimfiɗa da ni na ce ba na so ba na so dole ne ana dole ne eh tunda dai kai ba za ka canja munanan halayenka ba ai shi kenan haba aisha yanzu akan wannan dan kankarnin laifin za ki rinƙa mu wannan irin mummunan hukuncin ke ana ki gani kin adalci a matsayina na mijinki au ɗan laifi Ɗa ne ma laifin to shikenan ki hakuri Allah ya da zan canza ka ake Aisha na ji gishiri ya yawa a abincin nan. Gishiri kuma? Gishiri uwa. buga. Ina ciki ina jinki. Tunda gishirin ya yi yawa an sa ki dole kici me za ki je kici na gidan ubanki da gishiri bai yawa ba. Irin ku ne masu bin gidan mata da miji ba a daɗe da a ɗaura musu aure ba ku rinka cinye musu gara kuna haddasa fitina tsakaninsu. To tunda gishiri ya yi yawa? Kaje! Kai ki kuskura ki bari inda an same ki a cikin gidan idan na da na same ki a gidan nan ranki in yayi dubu sai ya ɓaci kowace mace ba za ta so mijinta ya mata haka ba wai ina yanzu ɗin ne Yazid! Yazid! Fito nan ina jiranka ka. Wai Yazid me yake damun ka ne? Ta yaya za ka tima matanka mutunci a gaban kawayenta a kan shinkafa? Nawa aka yi shinkafa? Wallahi ni ban san magidanci da wannan halin ba kai ina ka kwaso naka halin. Dakata malama. Tunda kike abinki da yayana taba shiga tsakaninku? Tunda kike na ku faɗin na taba shiga tsakanin kike da yayana? akan me zaki baro gidanki ki shigo a cikin gidana ki nemi cin mutunci na tsakanina da iyalina ai baka isa ka shiga tsakanina da iyali to ke ma baki isa ki shiga tsakanina da iyalina ba baki isa ba Yazid yanzu rashin kunyan ya tashi akan uban kowa ya sauka kaina baki mamakin barin gidanki baki shigo cikin gidana ba ki nemi cin mutunci na cikin mutunci na cikin na gida sai ne zan ji mamakin cin mutuncin ki to bari ki ji daga yau na na sa katangan karfe tsakaninki da gidana kai ki kuskura ki kara shigo mu cikin gidana gaskiya ne kuruciya ne yake damuka aisha ki yi haƙuri ki kwantar da ki ba za ka ƙara gani na a gidanka ba gaskiya mai diya abinda yanzu da yake yi baya kyauta kaga wulaƙancin da yake ma matarsa aisha tun farkon aurensu ba da sati ɗaya ƙawayenta sun je gidan in kawai ta ɗebo shinkafa ta musu abinci kaga walaƙancin da ya yi mata idon ƙawayenta na je gidan na musa magana bai bar ni ba haka ya tashi da rashin mutunci ba irin ƙananan maganganun da bai gaya min ba ya ce in ƙara zuwan gidansa in zo in shiga harkan gidansa ya miki rashin mutunci wallahi ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba ba irin baƙaƙen maganganun da yaron nan bai gaya min ba wai kar in ƙara shiga harkan gidansa makaƙen maganganu yaushe yaron nan har idansa ya buɗe wuyansa ya kauya zai gaya miki bakan magana eh shi kenan ni zan je in same shi yanzu a'a a'a daga dawowanka tun baka ci abinci kai wanka ka huta ba ki bari zan je ne maganinsa zan je in same sa sai na yi maganin sa yau kai hakuri kar ka je yanzu ka bari sai gobe kaga shi ran shi a ɓace kai ma a bace a zo abin da ba daɗi a ce kin hasa da masifa saboda me saboda kin faɗi gaskiya sai a ce kin hasa da masifa yaron da wuyansa ko kauri bai yi ba yaushe ya fara rashin kunya har zai sa hannu ya keta miki ya ce zai miki rashin kunya waye shi daman na shiga na je ina ta duban ka ban ganka ba an gaya ma wato ina neman ka bari in gaya ma wani abu ɗaya da baka sani ba da ka yau sai yau ba ruwanka da iyali na kana ji iya kacin rashin kunyar ka yi shi tankar ka yi shi da iyali na in ba haka ba duk abin da na ma kai ka janyo yaro kawai da yana tashan balaga baka kai aure ba amma aure shi shikenan za ka rashin kunyar ka zai tashi daga kan wani har ya koma kan iyali na kana ji na na gaya ma ko okay okay ka fara rutu Ye? Duka na ma za ka yar kana girgida kai ko? komai suka daidai ne an nufin so ba mai cewa i ba mai cewa bari a hakan suke rayuwa a kan suke rayuwarsu. wai ki da Allah wannan wani irin wulakanci na za ina zuwa ki ka wani kakaran amincin amma zaki har so ki ki a nan ɗakin me zai hana ki je barin ki mana har ko ina zaune ma kyanan kwanci hankali in so ke ban muke daki ni sai iya fita amma akan me ina zaune kin ko ni damun mutum da amai kawai da an fara magana sai ki agugwa kamar kin fi kowa da waye da an miki magana ta hau kuka sai ka ce kin fi kowa wadata waye to ina kabar aishan kuma ta je ta zauna gaskiya abin da kake baka kyauta ya za ka dinga barin iyalinka kuma tana ma nisa ai bai kamata ba ka dinga sa ta a gaba kana kallanta ka gane Allah kan ina kika tsaya kuma ya miki nisa ne? Eh? Wallahi ya riga ni tawowa da shi yasa. Ta riga ki towa ba ka'ida bane. ya kamata duk gunda zai sa kafa yana sa kafa ki sa kafa ki kin gane bai dace ki dinga barin sa yana miki nisa ba kin ji Hello, doctor, eh ka shigo ciki ka tura gyardin ka shigo ba da muna. Ka ga shi halin rayuwa. rayuwa dole sai ana haƙuri duk abubuwan da ka zamana shi kama na cin daraja wannan halin sallallahu a wajen ɗan da kama dokta wata da zuwa da ɗan aulaka aiki ya aiki masha Allah lafiya lafiya lafiya gaba daya ya nuna mana cewa aisha tana dauke da cikin yazid na wata biyu what ciki likita anya binciken ka ya tabbatar maka da gaskiya ke ki fito ki ga musu wanda ya miki cikin nan dan ban san magana cikin nan ba kina jin abin da ya faɗa kin yi shiru aiki na ne ba anya ki fito musu da ki fito da wanda ya cikin nan likita ka ƙara gaskata ni ban yadda wannan ciki ciki na ki faɗa musu gaskiya dan da ka tada Allah ka bari a yi magana da kai tukuna kafin kai magana ko ina magana da yayin ka ne ko kuma aiki zai mun ƙarya kenan ko kuma zaka koya mun aikina na kenan wuyanka ya yi kauri ka fara zama mara kunya ko to bari in gaya ma wanne ya zamto na farko wanne ya zamto na ƙarshe ko kana ki ko kaki ko kaso wannan cikin ka ne na gaya ma kana ji ko um, kirarrashe ta kina ji kirarrashe ta aisha ki kwantar da hankalinki ba abin da ya gagari allah kina ji ba na in ga kina zubar da hawayen so ka a cikin gidansu suna zaman su ba mai sai daidai ne a su hmm. gaskiya mai hmm. wallahi wannan yaron yanzu yaron nan baya ji ban san me yake damunsa ba yana ganin yanzu shi kansu ya zama ya zama daidai da na kowa inda yana ga wannan auren da aka mai ai ya isa wuyansa ya yi kauri shi isa jibi haƙurin da yarinyar nan take da shi amma yaron nan baya ji wulaƙanci na yau daban na gobe daban duk abin da yake mata fa ke dai a gaban idan kika gani kin ga dai irin kyautar da Allah ya mai na ciki amma ya nuna baya so ya wulakantar ya zubar amma duba ci gani shekara nawa shekara da shekaru muna neman wannan abu mun ɗau tsohon lokaci muna nema amma yanzu Allah bai bamu ba mun yi hakuri ko wallahi kuwa ma Allah ya bamu da goma ya albarka yanzu ya magana zuwa asibitin nan ni ma da nake hakuri da ke a'a kai ma ka san ni ba a haka sakani na da kai wannan dankalin aikin cika mai anlamaydı ya. Var ama hastane kimmiş onu. Kolay ticaret tanıdık. Hı? Böyle işte. haba da Allah malama me haka wai ke wace irin mace ce ki bara ki bani in yi bacci bane ki ta tuka mun da kuka an kai bacci can kuma wallahi ba zan taba yafe maka ba kin ji ni na ce ki yafe min ne ki da kika je kika mun babban abin kunya kika dauko mu cikin wanda ya fa a jikin ki kika ɗauko min shi kika kamun cikin gidana ni ban yi magana bane sai kina ki zo ki zo da at the end ma ki rinka na da kuka ba ki bane yi bacci ba da ne kuma sai na haife shi a cikin gidan nan sai na kai da abin da za ka yi haka kika ce to wallahi tallahi ban kara shi yake da ke jikin ki sai kake fito da ubansa ko kuma tattara ina ki wai sa ne ya wuce kai in kai ki gidan uba in kai ki gidan iyayen ki da na aure ki dan ni ba sai ka haife mishi gidan nan ba dan haka na ja miki kunni kashe da ke ki kafa ki cika muku ne da wannan kukan da ke mara amfani idan ba haka ba idan na tashi idan rai ki yi wallahi sai na baci na ga ni ki banza ki ne ga miki ba zai iya baccin bane don wannan kukan naki da murya kamar muryar jaka Nawa ina neman wata alfarma ne a gare ku. to ne mai ga wannan dawa kan abubuwan da na maka don Allah ka yafe min na san na yi kuskure akan abin da na aikata ma baki ɗaya ma'ajizai ne kuma duk muna ma Allah ma laifi ya yafe mana da haka na yafe miki kini ma fata na ki yafe mu da abin da na mi to na gode kuma Allah ya raba ki da wannan juna biyu da ke da tare da shi lafiya